Hafiz, ko mai dalilin da ya sa ka ajiye aikinka? Ranka ya daɗe sa dalilan ne na da yawa. Tun ranar farko. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sannu da zuwa. Sannu ma. Yawwa. Ina kwana. Lafiya lau Hafiz. Tashi lafiya. Lafiya kalau. To madalla. Ya aiki kuma ya jama'a. Lafiya kalau ma. Madalla. Sannu. Kwana biyu. Na ce shin yaron nan lafiya ko kuma dai aikin ne ya ja ku kuka wani garin? Lafiya dai Hafizu? Hajiya ina son ki kimin nasiha ne. akan aikin da nake yi sai kuma gaske da kai da girman ka kuma wani abin nan na sai haka ke bukata duk abin da ake bukata ai kana kan doron yi sai dai tunatarwa da za ka ce dai a maka ƙara yi maka ko kuma ana yi kuma duk sanda in dai ka zo kai ma ka sani ai ban barin ka ka tafi haka sai na yi maka wannan takarar to duk da haka dai ba zan rasa ta cewa ba kaga dai na farko ka riƙe amana ka riƙe gaskiya ka ci kayan wani karka kuma wani ƙazafi ko sharri makamancin wannan ka ji ka ƙi gani ka ƙi ji ka kuma gani ka ƙi gani kana kallo anyi yi abu ka maida ba abin da ya maka zafi ba ma ka san an yi ba duk wanda kuma ya sako a gaban zai dame ka wallahi shi da Allah ne Allah sai yayi maganin shi dan Allah yana kishin bawon shi duk yanda yake alalaci Allah ya yi shi ne yana son abin shi barantana wanda ya rike waɗannan shi ne na kusa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda abin da yake sun ke da a godewa sai kuma uwa uba hakuri eh haƙuri shi ne uwa uba in ka riƙe shi wayo Allah na tare da kai kuma duk wanda ya taɓa shi kan san Allah yana kishin bawan shi duk irin lalacewar shi don ka ga mutum a doron ƙasa Allah na sade da shi yana kuma son abin shi kana taɓa shi zai yi kanka don haka nan duk wanda ya ce zai ja da kai kana riƙe da wa'annan ai shi da Allah ne shi yasa Kuma wallahi tun daga lokacin da na rasa iyaye idan har na gan ki sai in dinga jin kamar ma ina tare da su. Na gode. ga site park park park park park park duba na ina ta gudun mota ya ya ni inda inda muka fito ya ka tambaya ku daga na muke eh daga ina kuke ba fa da ku muke yi ba muna yi da manyan ku eh ka tambaya daga na nake eh Allah kuma mu je mu ce wai kai waye wani ba kawai Charity brings up za ka je a cikin daren nan haka ba ka ganin dare yayi kashe mutum ƙarya yake to ina so ka san wannan kuɗi na karɓa kuma za a yi abin da ya dace da shi wannan yaro za a sake shi ko kana so ko ba ka so umarni na ne wannan leave my house sorry sir baba ya haka yi ne Allah ya lafiya ba ba wani abu nawa ba wani abu je ka kawai baba je ka je kawai a ci gaba da gashi kai a baba kai yayi kwari ne haka me zafin ci wacce na Allah me zafin ci wato da zuge eh haka ne ka sa abu da yasa na cin ta wannan a ah. ah. ya kamata mu yi nadama abin da na to na ne ba na nufin wannan shaye-shaye da lafiya akan wani dalili yanzu ka dubi awol jiya je muke tare da awol eh? amma yau na tare da shi a kan kana ganin sa ka gama wakaci awol mun gaya musu kwakwalwar su ba ta ja ba ta yi mun muna sha mun ce kowa ya sha daidai kansa in sun biya musu hallaka wallahi kai ni fa daga ganin me amfanin ta zuciya na daura uban kowa na gama daukar wannan hutu ne ba asalin hutu ba haka nake ne to ta kanta wannan shaye-shaye da muke ba ta da amfana a gurin ka haka a ni iya da amfani saboda na ganin amfani kai caji malam ka huta kai bacci san ranka ka tayi san ranka ka sha ruwa mai sanyi ka koma caji shikenan baran kan ya jin za ka daina ne ko ba za ka daina a ah, ni yanzu na saka ba wannan harka yau na rita na fasa sha za mu gangara ko ba za ka gangara ba na rita ok to sai ka zo ai da ni da kai sai hannun riga ok mun yi hanyar yau da jimita da mahaukatan garin nan baki ne amma yanzu ya kai ga duk mahaukatan garin nan 'ya'yan garin nan ne sa'o'inmu ah, ba da ni ba wallahi nake son ka gaya wa mutane cewa wai kai ka fito siyan magani wani shago ne wannan lokacin wani shago da ta ce me yake faruwa ya a tsakiyar daren da yake so ya gaya wa mutane cewa wai matarsa ce ba ta da lafiya an turo shi je siyo magani wani shaguri a buɗe a har yanzu sannan kan gari ana samun ɓata gari tun mutane waɗanda suke fasa wa mutane shaguna barayi su irin shi da yake zaune a nan sukan fasa wa mutane shaguna su kwashe kayayyakin mutane su tafi da shi su biya bukatun su wallahi tallahi ne ni ba barawo bane wallahi ni ba barawo bane wallahi ana ba dan Allah ka kalli ne yanzu da mutane gida da kuma ka tafi barawo a tsakiyar daren nan me kake yi mata ta ce ba lafiya kun aisha lai mana mata ta ce ba lafiya shine likita ya ga abu in je in siyo musu magani ni kuma da na kama hanya ina zuwa suka gani suka kira ni kaga inda ni barawo da yana gudu zai bi ko na tsaya me sunanka sunana kwaro ba ni takardar gani ga ta wallahi na gode gaskiya magana ta akwai gaskiya ce na gaya maka wallahi tallahi mata ta ce ba lafiya wallahi wallahi tallahi na rinse maka da Allah ko magani aka ce in yau malam na gode yanzu ku sake shi ku ba shi dama da Allah kai kuma ka kiyaye na gode ka daina na gode mai gida wallahi na gode mai gida wallahi me zai kai zai zai eh? na gode mai gida na gode Allah ya saka da ya na gode wallahi na gode samu wuri ka zauna zauna in Allah ka taimaka mu kana ji na wallahi mata ta ce ba lafiya eh amma amma ina son ka san wani abu da farko fari ka san cewa a mota aka kawo ka ko kuma mai aka zuba sannan abin da ake ma shi da ma yake wannan dansa wai shi ne mai gaskiya shi ne mai wari wannan zuciyarsa ce shi ne ya so ya haka amma ni ba abin da ya dan ba abin da ya dan ne. mai gida a wai wallahi da gani yanzu sai kudin maganin sai me yana da wallahi dalilin ma da yasa kenan na kawo har wurin dan Allah ka yi hakuri am za ka wannan ko ka yi hakuri eh, kudin da aka zuwa ka da shi maka da a gari a je a gashi da safi tun da ba shi da tunanin cewa zai da safi sai a wannan gida wallahi magani kudin magani ne na fita da shi nan dan Allah kudin malam ka taimaka min duk Allah kai ba ba za ka Allah ka taimake ni ba ni ce na kuskure ba mu baka kashe shi ba ni na ba ku umarnin ku sake shi me yasa ba ku sake shi ba abin da nake so ka sani shine ba umarnin ka za mu ba mai girma cp ne ya ba da umarnin a aikata haka ya sa aka aikata haka kuwa babu magana wanda za ka yi tasiri a wajen amma ku sani yan uwanmu yan sanda masu sa yunifam aka kashe saboda san zuciya aka ba da sunan wannan bawan allah aka kashe shi saboda biyan bukatun wasu ba ka tunanin kai zai faru da kai gobe kai ma zai iya faruwa da kai hakanan kai ma jin wani ji. no kar ka ji tsoro ba ka faɗa min duk wani abin da yake damun ka ko umai ba su mun kuma ba da i'm okay i'm okay da Bello ka sani fa duk wani abin da zai shafe ka na illa ka san ba kaunanta take ba ka san na tara group of doctors wanda za su zo su su yi cikin ɗin jikinka gaba ɗaya Bello karka damu dad babu komai duba ka sani ba duk kurare ne za ka ringa saka kafafun ka ba you are so special bello ba komai ba komai I'm fine then. You sure? Yeah. Duba. Ido na kanka. Ba ma ido ɗaya ba, idanuwa suna kanka. Na fata ka gane. ta zuke ya aka yi <laughs> ah, ya mutum da ya aka yi ne ban ganka ba shiru haka ai na gangaro zan taho ah, to ina sauri ina kan hanya eh. kawai sai na ga keke ya lalace keken da siminti ai na tambaya me ya faru ga ya zo ya bani kuɗi dari eh. biyu last card ya bani sai ce ya aka sai suke mun bayani sai ya ɗauki trailer da sumunti. Eh. dan ashaka ne ko dan binuwa ne oho ni na a kan nan nawa akai ka dau akai anan eh na ga kan na kalla ka gani eh sai Abuja Abuja na ga mutane iri iri fari baki ja kore shudi bulu tinkiya rago akuya saniya har da wani kamar guda haba kamar guda baba wannan kuma ba ai wannan kar guda kansa ne ba amfani gada dan Allah dan annabi dan uwarki dan ubanki ki sako in wuce gada wayo wallahi ko kiki ko kin zo na wuce dan uwarki dan ubanki ki sako in wuce yawa dan Allah gada nan da zo kuma ta magana na wuce Kwayo. Dinan eh, ya ke ji kunya. Hegiya. duk abin da ya kamata a yi a yi ta lokacin da ya kamata a yi fakat a'a inspector a hafi baka na yi murna daga nan ka zama ba zama na zo ba na zo ne tafi da wannan saboda ban yadda da hukuncin da aka yi masa na rashin adalci. Habiyar! ina so ka sani ni ba na daga cikin 'yan sandan da ake watsawa hatsi suke tsatsaga don haka tashi mu tafi hafiz ƙarya kake yaushe ka kai yaushe ka fara aikin ɗan sanda yaushe ka fara aikin polis da har za ka dinga kiran polis da waɗannan sunayen menene dalilin ka na zuwa gidan nan kai baka kai komai ba a wannan aikin da kake kuma idan na saka a gaba a wannan harkar sai ka ji ba daɗi wannan yaron da kaga ya fito ni ne sanadin yau. ban ga wani ba ko dalili da za ka zo har gidan nan ka dinga challenging din mahaifinsa ba kuma ina so ka san ina tare da mahaifinsa tun muna yara to ina so ka san yaron nan ni ne na ce a sake shi kuma an sake shi gashi a gida kai ba kai saka ce za ka hana ba kada in ƙara ji ko in ga wani abu makamancin wannan ya faru ba za ka ga da daɗi ba ka fahimce ni saboda case is closed. Please, close, please, close. Get out of this house. to har yaushe wani karamin dan sanda wanda bai gama ma sanin me aikin shi ba zai zo dinga challenging din mu yan sanda suna bani mamaki mu da muka ƙara rayuwar mutum da muka taso muna aikin 'yan sanda har Allah ya kawo wannan matsayin a banza muka zo shanawa wani karamin dan sanda wanda bai kai ko ina bai ce zai dinga zuwa yana samun mu yana tayar mana rashin kunya ne irin na yaran zamani gurin da ne ka damu na gode ai sai dan mu za mu iya yin komai domin mu ceto rayuwarka matukar shanawa yana raye za mu iya yi a mai gida si mai sifi sai in kasa ganewa da irin kalma da zan gode maka shanawa ai maganar godiya bata taso a tsakanin ni da kai ba saboda wannan yaron tamkar ɗaki a wajena haka ne kuma ya zame min wajibi idan ya shiga wata damuwa in taimaka haka ne yadda za mu ga cewa mun tseratar da shi dole ne mu yayi da duk abubuwan da kamana da irin abin da kama wannan inspector hafiz dole ne in gode maka Allah ya bar mu tare Allah ya bar zumunci to bari ka ji shanawa ba fasa ƙauri ba daga yanzu ka koma mai fasa kai <laughs> matakar ina raye kar ka ji komai <laughs> kar an manta wannan don naka ne to wannan abu ya min yawa bismillah mana abin nan duka kaza naka ne za ka ne mai girma mai ni kadai ka more ka more kai more eh ai rayuwa ce ai wato shanawa kana ji ko ka yi komai ba komai haka ko matukar ina raye da yi komai ba komai wanda ya sai zo ya challenge ɗinka <laughs> me girma zifi ka faɗa wallahi wato shanawa arziki da daɗi <laughs> wallahi ka mm, komai ma yi mm, mm, to menene dalilin da yasa muke ainihin kokari mu samu ainihin namu kuma waɗansu suna nan a can waɗannan eh, su abin da suke yi shine sa ido a kanmu yawa har ya ishe ka kenan ya iso mana mm, mm, ci gaba ci gaba duk naka ne duka naka ne ah, <laughs> yawa na ɗauki sharawa kalla ka mene Aba aba aba. ka more ka hole yawa da irin wannan za mu gode ma wannan abu ya yi daidai thank you wannan shine dalilin da ya sa na aje aikina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hakika ka fuskanci kalubale ni kana lokacin da ke karamin dan sanda kafin ka wannan matsayi duk irin wannan kalubale na fuskanci shi amma jajircewa ta ita sa kowane kalubale ya zo nake iya fuskanta har kuma in da shi hasali sunana hamza kamal amma saboda ƙoƙari na da jajircewa ta ake ce min mujahid shin baka tunanin cewa ajiye aikin da ka yi za a iya ɗaukar wani gurɓatacce a ɗora a wannan matsayin naka yi abubuwan da bai kamata ina so ka zama irina ina so ka zama mujahid ba don komai ba saboda ka jajirce kai ma ka yi al'umma aiki ka kwato wa mutane hakokinsu akwai abu da yawa da mutane ba sa gani ba ɗan sanda ba zan ba ɗan sanda ba maci amana ba ne ɗan sanda ya kamata ya zama mutum ne mai riko da kuma kula da hakkin al'umma sunana alhaji nura aikinmu shine export and import na zo ne domin na gaishe ka na kuma yi maka murnan kasantuwarka a wannan kujera taka mai alfarma na gode allah saka da dalilin zuwa na wannan waje shine kamar yadda aka saba mun zo mu maka maraba da zuwanka wannan jiha tamu mai albarka da kuma kawo maka abin da za ka sha mai ke da dai wannan abu ne wanda za ka sai mai da shi sa'an nan kuma akwai shanu da manja da kuma buhuhunan shinkafa da muka rago yana waje insha Allah za a samu. Ah. domin kamar wannan kujera taka sai da samun goyon bayan ka business mu zai ɗore. haka ne amma gaskiya ka bani babaki saboda idan mutum ya kalli shigarka da kamalarka zai ga cewa ba su kama da dalilin zuwan kanan gurin ka gane ai ina so gane abu da ni da su ba ɗaya muke ba yadda ka ga wannan yatsun mu guda biyar ba daidai suke ba haka zalika ni da su ba mu taɓa zama ɗaya ba me kake nufi in karɓi wannan a ku, in zalunci al'umma kenan ba zan iya ba ni za a yi wannan abun ba abin da nake so yanzu shine ka ɗauki wannan jakar ta kuɗi ka tattara kuma duk wani abu da kasancewa ka zo da shi ofis din nan ka tafi idan ba haka barin ka zai baci Da girma sifi kana tunanin cewa ba za mu iya kasancewa tsintsiya maɗauri get out of my office fitar ga ofis na ce za ka fita ko ba ka fita ba na kai ce na santi ba da sai in ce miki a zamantakewa mu ta aure miki taba abinci mai daɗin wannan ba inda ta ko dai ko dai mai mai gida ni kaina ai na mamaki ganin mai rana wadda mai girma sifi yana zaune kusa da matarsa yana cin abinci <laughs> mai gida Akwai wata alfarmar da muke son kai. Ina sauraron ki. Ibrahim, wani wace irin alfarma ce? Don dai har ba ta kauce ba ka'ida ba. Ko doka, ni kuma na tabbatar miki da cewa zan gaggauta miki. Akwai wani yaron yayata wanda muke 'yan uba da ita. hukumar ku sun ɗaure shi da zargin yi wa wata yarinya kuma wannan labarin ba gaskiya ba ce mai girma sai shari a kai masa ina zuwa kira yana mawa kinji yaushe kika zama ka yaushe halayenki da ɗabi'unki suka canja yanzu har kin bar zuciyarki mutane masu irin wannan ɗabi'un sun shiga sun yi tasiri a ciki to wannan magana da kike na santa ba ki kuma da wata alaka da yaron da ya aikata wannan laifin sannan kuma ko kina so ko ba so wallahi sai hukuma ta yi hukunci a kansa na so in gargaɗe ki tumuri ki gyara halinki idan biki gyara ba kuma wallahi za ki ji ba daɗi kin ji na gaya miki ya ki karba daga ƙarshe ina mai tabbatar maka da cewa koran kare ne yi maka koran kare ruwa yi maka koran kare ruwa ne shi hmm, labari ba daɗi hmm, ba daɗi hmm, nura ni a abin da na fahimta daga gare shi ba shi da wani hanyar da za mu bi mu sasanta da shi. Kana zaton hakan mu Kwarai da gaske, kwarai da gaske. Saboda haka, ni a shawara ta abin da ya fi maslaha a wajen mu. Mu tattara mu bar kasan nan kawai. Nura, Nura, yanzu kana zaton hmm, hmm, shanawa zai bar ya ya bar kasasa? Ah, sai dai, sai dai nura <laughs> ya gudu. To ni in ba za ka bar kasa ba. ni tabbas san bar ƙasar nan abin da kuka yi da su na ji daga gare ka ka gane tafiya ta nura zai bar ƙasa nura shanawa na nan habu tabdija lallai abin naka habu yayi yawa yanzu dan allah dan annabi menene haka ka ga yadda ka bar waɗannan abebaɗin suke neman mutuwa fulawoyin nan haba habu a jabuwar din ne ba ruwa wani irin babu ruwa yanzu ba gashi nan baga da ruwan a jikin mesar ba shi kenan a ni na shanye ruwan to na kuma kulle na ce kar a saki a taɓa ai shi kenan alaikum salam habis sanni sanni yawa sannu na kwana lafiya lau tashi lafiya wuce ne yake ganin aiki ne ko kuma menene dalili ko ne sai ranka ba da wallahi na zo ne akan addu'o'in da kike mun Allah ya ansa alhamdulillahi alhamdulillahi a halin da ake ciki a yanzu an kawo sabon kwamishina mai gaskiya kuma ya neme ni har ma ya dawo da ni bakin aiki na <laughs> ah, ah, ah, Allah Allah sarki kuma kaga duk inda mahaƙurci yake mawadaci ne gaskiya ne amma ai inna lama asabirin din da aka ce ai da gaske ne gaskiya ne wallahi Allah ya rufa asiri Allah ya ƙara taimaka Allah ya jagora na gode Allah shi albarka haka nake so me ke damun ka ni dai hai na kanta a wannan gon a irin wannan lokaci bello bello matsala kuma bello matsala dai akwai damuwa <laughs> bello ba damuwa ba damuwa bello ne 'yan sandan nan ni ban samu kuma matsala ta ne 'yan sanda matsala kana ganin matsala ce da na yi mafarkin an kashe mu duka Ndalo, shanawa baya mutuwa, Bello baya mutuwa. ringa ga ayama bello idan akwai abin da kuɗi ba zai iya matsaya ba to shanawa mai sayan wannan abu ne kuma kwamishina zan tabbatar maka sai ya kwashe na shi ya bar garin nan nan daren kishiya nawa baya mutuwa kai bello ba ka mutuwa tashi ka wuce ɗakinka ka je kai bacci hankalinka a kwance bello shiga 'yan sanda sai na ga bayanka za su kyale ki to ba ni kaɗai za su shafa baki saboda haka ki kiyaye kamar yadda kika faɗa kuskure kika ce zan iya yafe wannan karan amma ina tabbatar miki da cewa idan kika kuma sakamakon ba zai miki daɗi ba dan na san ba kalin keke ba sai ki kiyaye 那估计。

na gode allah ya saka da alheri amin amin amin na gode amin amin na gode allah ya saka da alheri Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hajiya Alhaji Tasiru ne wallahi sai mutane ne suke ta buga mun waya. kai ma ka san dole da ka shawaya na ce maka ni ma na sha waya sosai to ai ke ai da ruwa kika samu to bari in baka ah, a ba shi kawai ai da kwaɗayi ne da kai ai hajiya ya kamata a ɗan yawwa ah, ka san me ka san daɗin da nake ji daɗi nake ji ga katon gida katon ofis katon <laughs> mota hajiya kenan na imanin ga allah gaskiya ne haka ne wannan gaskiya ne kamar yadda allah yake faɗa a cikin alkur'ani yana cewa wa man ya tawakkal alallahu wa huwa duk mutumin da ya dogara ga Allah to Allah zai isar masa aibuwa ne ne, gagara misali wannan haka ne ai duk mutumin da yadda da Allah ya tsayar wa gaskiya ya riƙe amana ya tsaya wa ubangijin da ya halicce shi ba zai taɓa komawa gare shi ba ba tare da ya biya masa dukkanin bukatunsa. gaskiya ne da wannan nake da neman gafaranka ka gafarta min abin da nake ka haba haji akwai wani abin da kika yi min ne na maka laifuka da yawa gafaranka nake nema a ah, ki bar wannan magana domin baka yafe min ba Allah ba zai yafe min ai ne tintintini wannan maganar ai ma na riga na yafe muke ta hajiya haba da Allah na gode barka ga wani abu me nake so in tambaye ki ne ma da su babu ni na sani <laughs> hajiya katin ne ba ah to me kake so in sa maka in ba katun ba bayan ka san yanzu ba mu da yaro a gidan nan kai kai ne yaron gidan nan ya zama dole in sa maka katin taimaka da himma don yan uwa mu samu mafita. Mai na Allah ne in ya ba mu mun ne mu sani komai yakan kare makarar himma na karatu don mummore ilimi shi ne jari ilahu zai hore in manta shi da gaske za mu samu mafita duniya ba gidan zama ba ne in kun lura dan magani nake kira ku zo mu gyaggyara al'umma magana ilimi ai ne mafita mai na Allah ne in ya ba mu mun gode mu kare himma don yan uwa mu samu mafita suke ta dorawa na shaye-shaye ga matasan mu yayi yawa mutu ba kafin mutuwa ta zo haka